Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Laraba 16 ga watan Fabrairu shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa kwamitin tantance asarar rayuka da na dukiyoyi a sanadiyar rikicin ogoro ya miƙa rahotonsa ga shugaban ƙaramar hukumar muna kuma tafi da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Rasha na ƙoƙarin mamaye Ukraine sannan ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani. A ranar Talata, Putin ya ce a shirye yake ya tattauna da Amurka da kuma ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta NATO game da girke makamai masu linzami da atisayen sojoji a Turai bayan da moscow ta ba da sanarwar za ta janye wasu sojoji daga bakin iyakarta da ukraine kakakin fadar white house jen saki ta ce amurka da NATO suna fatar za a rage sojojin masu yawa babban sakatare janar na NATO jen stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa babbar kungiyar ƙawancen soji da ƙasashen yamma ta yi maraba da alamun da moscow take nunawa cewa kila za ta ci gaba da tattaunawar diflomasiya game da batun tsaron turai da kuma tankiyar da aka yi game da ukraine da janye sojoji nesa daga bakin iyakar ukraine kakakin ma'aikatar tsaron rasha igor konashenkov ya ce za a ci gaba da babban atisaye kusa da ukraine amma kuma bataliyoyi na gundumomin yamma da kudu sun gama atisayensu sannan sun fara komawa sansanoninsu sai dai nan take ba za a iya tabbatar da janyewar tasu ba babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi a ranar talata cewa miliyoyin mutanen yemen na cikin haɗari yayin da kudaden tallafi ke shirin karewa a watan disamba shirin samar da abinci na duniya ya rage adadin abinci da zai bayar zuwa ga mutum miliyan takwas martin griffith ya faɗa wa majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ya ce a watan maris za a soke jirage masu kai agajin abinci da ma'aikata zuwa kasar kusan mutanen yaman miliyan 21 wato fiye da kashi biyu cikin uku na al'ummar kasar suna bukatan agaji griffith ya kara da cewa ba mu taba zaton cewa ba za mu iya ba mutane masu jin yunwa abinci ba kwata-kwata a makon da ya gabata ya saki dala miliyan 20 daga asusun agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya zuwa yemen Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ya faɗa jiya talata cewa yayin da Al-Shabab take ci gaba da zama barazana ga tsaron Somalia. Kungiyar ta AU tana kuma saka idanu game da yiwuwar farfadowar kungiyar ISIS. Francis Katano, Jose Madera, wakilin na musamman a kungiyar ta AU a Somalia, kuma shugaban ofishin jakadancin AU a Somalia wanda ake kira AMISOM. Ya ce an samu karuwar tarzoma mai alaka da ta'addanci a Somalia inda ake mayar da hannun agogo baya a tsarin zaben kasar. Madeira ya ce suna sa ido akan ayyukan ta'addanci guda biyu kuma lamarin ya fito fili cewa suna farfadowa. Ga alama Al-Shabab tana ƙara ƙaimi domin kawo cikas a shirin zaben da ake yi a cewarsa ya kuma ba da misali da harin da aka kai ranar alhamis a mogadishu inda aka nufi wani ayarin wakilan zaɓe a somaliland a zaman wani misali a halin da ake ciki to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar makafin kafin nan mu leƙa najeriya inda kwamitin tantance asarar rayuka da na dukiyoyi a sanadiyar rikicin garin bogoro don karrama dattijo peter baba guntu a watan janairun sabon shekara da muke ciki ya miƙa rahotonsa ga shugaban karamar hukumar ta bogoro da ke jihar bauchin najeriya wato mr iliya habila jp. daga bocin ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. Kwamitin mai wakilai bakwai ya kai ziyara gidajen 'yan uwan mutanen da suka rasu a sanadiyar rikicin da kuma karɓar rubutattun bayani daga wajen jama'a da hargitsin ta shafa. na nemi ƙarin haske daga wajen shugaban kwamitin mr samun dodo a tattauna mu da shi to abubuwan da muka binciko bisa ga yadda tsarin kwamiti din take shine mu binciko waɗanda ta dalilan wannan dan harkashi da aka samu sun an bata masu kaya so mu tabbatar da su wane ne aka bata masu kaya kuma menene aka bata masu abinda aikin mu yake kenan ko akwai wata taimako da za ta iya yi wanda za ta iya yi domin waɗannan mutane ta sun samu damuwa kwamiti din bayan da ta zauna ta yi mitin ta gane cewa akwai mutane da yawa wa'yansu su mun je har gidajensu muka dubi da mun san mutanen mun je gidajensu muka dubi menene aka bata musu wa'yansu kuma da mun samu dama zuwa gidajensu ba mun kira su ne suka zo gabanmu suka ba mu bayanin abubuwan da aka bata musu ga wa'yansu kuma da ba su kusa abinda da muka yi shine mun nemi wayan numban eh, wayan su muka yi waya da su kamar su sarkin bauchi shi mai martaba sarkin da mun yi waya da su ne suka ba mu bayani a waya suka tura mana abubuwan da ya baci da yawa ma sun tura mana hotuna kamar da an bata musu motoci ne sun tura mana hotunan motocinsu inda ya baci ko rasuwa da aka ce an rasa rai ko kamar yanzu haka akwai rasuwa guda uku da aka yi mu kuma mun samu dama inda mun iya shiga mun shiga mun masu gaisuwan jaje domin wannan rasuwa a nasu jawabin shugaban karamar hukumar bogor musa iliya habila ya yaba wa mambobin kwamitin kan aikin da suka gudanar ba tare da nuna gazawa ba kuma suka kammala aikin kan lokaci. Alhaji na karbi da kotu. Bayan wannan abin da ya faru wanda na tabbata da wanda suka aikata da wanda suka taimaki masu aikatawa yanzu kowa yana da na sani. Mun gaya wa duniya eh, rashin jin daɗin mu na ga ya kamata mu kafa kwamiti domin mu san su wane ne wannan abu ya taba su ito eh, kaga mutum na nan muhallinsa an zo an fashe masa gida ko kuwa aka kone masa dukiya kaga abin da yake bukata yanzu shine menene zai samu ya ba iyalinsa da kuma masu guni irin waɗannan abubuwan ne na ce a fi lura wanda aka ɗauke ransa mun yi jaje ma mutane mun ana ta ba da hakuri. sarkin bagoro malam nuhu tafida ya bayyana jin daɗinsa da kuma godiya wa shugaban karamar hukumar bagoro mr iliya abila sabini da kirkiro kwamitin da zumar a ba da agaji ga iyalan mutanen da suka yi hasara a sanadiyar rikicin wannan abin da shi chairman ne shine abin da ya kamata kowane gwamnati ya yi yayin da ya ga jama'arsa sun shiga matsala irin wannan kuma dole gwamnati ta ɗauki matsaya ta bi ta san mutanen da aka ji musu wannan zai taimaka abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Kuka gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. A jiya talata, Birtaniya ta sanar cewa za ta ɗauki nauyin taron ƙasa da ƙasa tare da Majalisar Ɗinkin Duniya a wata mai zuwa don taimakawa wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin kai agaji a Afghanistan. Inda ma'aikatan agaji suke ganin fargabar yunwa mai tsanani ka iya kashe mutane fiye da shekaru 20 na yaƙi da ya gabata. An shirya taron ne don tara dala biliyan 4.4 da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi don isar da abinci, muhalli da kuma ayyukan kiwon lafiya zuwa ga mutanen Afghanistan miliyan 23 kusan rabin al'ummar ƙasar da ke buƙatar agajin gaggawa. Sanarwar ta jiya talata ta zo ne kusan mako guda bayan da manyan tawagar birtaniya ta kai ziyara zuwa kabul babban birnin afghanistan don tattaunawa da shugabannin taliban game da yadda za a shawo kan rikicin ayyukan jin kai an saki wasu turkawa 'yan jarida guda uku jiya talata sa'o'i kaɗan bayan ɗaure su game da ba da rahoton mutuwar wasu jami'an leƙen asiri turkawa a ƙasar libya a shekarar 2020 a cewar wani loya da kuma wani ɗan adawa A watan Satumbar 2020 aka samu wasu 'yan jarida biyar da laifin bayyana bayanai da suka nuna takardu mai alaka da ayyukan leken asiri. An tsare su a wurare daban-daban har zuwa wata shida kafin aka yanke musu hukunci. Tuhume-tuhumen da suka shafi labarai da aka watsa a kafofin sada zumunta jim kaɗan bayan shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce a watan Fabrairun 2020 Kasar ta Turkiya ta samu waɗanda suka yi shahada da dama a ƙasar Libya. Turkiya ta ba da tallafin sojoji da kuma ba da horo ga gwamnatin Libya da ƙasashen duniya suka amince da ita. inda ta taimaka wajen daƙile hare-haren da dakarun gabashin libya suka dade suna kaiwa a tripoli babban birnin ƙasar, wanda khalifa haftar ya jagoranta an yanke wa 'yan jarida biyu hukuncin shekara uku da wata tara a gidan yari a watan satumban 2020 yayin da kuma sauran uku aka yanke musu shekara hudu da wata tara a gidan yari a gaida hanifa kabir isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don samun labarai da dumudumin su. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka. Usman. One a line. ga Aisha muazu da shirin ciwon mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. makon jiya shirin namu ya karbi bakoncin malama jamila dawud yar asalin kasar ghana da hajiya hafiza usman daga jihar kanan najeriya inda muka tattauna akan kalubalolin da mata suke fuskanta a yunkurin ganin sun yi fice a fannonin rayuwa kuma mun karkare akan bayanan hajiya hafiza usman inda take cewa saboda ba kaman da ba mazan sun aure suka sani matan kuma iyayensa suka sani so kin ga dole ga cewa samu canji saboda matan suna taimaka ma iyayensu kuma suna taimaka ma yayansu so wannan yana sa mata su kwazo ba sa so su zama cewa suna relying akan maza ko suna dependent akansu su su musu komai ba komai zaki nema ba dole sai kin nema ma kanki inci ko ki yi karatu ko ki kama sana'a ko noma ne na jari da ki ga samu kuɗi ne ki nema To daga nan za mu dora a yau, ai sauraro lafiya. Kin nuna mahimmancin da ke akwai ga ya mace ta yi karatu ko ta nemi wani abu na dogaro amma kuma aure yana jawo mata cikas in ka lura sai akwai zawarawa akwai matan da mazajensu suka rasu suka bar su da 'ya'ya da yake ba ilimi ba sana'a ba, ba komi in dai ba a samu mutum adili aka linka mai arzikin su yi aiki da shi ka ga arzikin mai shi ya lalace ka kaga mace ba komi ba ilimi ko da an ba ta arzikin mijinta ne ko an ba ita da 'ya'yanta ne arzikin duka lalacewa zai yi sa'an akwai wanda mijin ma ba wai yana da shi ba ne. ana rayuwa ne na hand to mouth shi sa in miji yau ya fadi ya mutu shi su shiga halin kakani kai yasa irin wa'anga masaloli ya kamata mu duba muna magancewa kuma in mace na kokarin ta samu ilimi ko ta yi koyi sana'a mu sani akwai pricing da maza ke biya su ma in dai mace aure ne komi cikin rayuwa akwai pricing da mutum ke biya in muka lura bangaren ma'aurata Haji Hafiza game da mace da aka sake ta tana da 'ya'ya kuma ita ta ɗauki nauyin 'ya'ya da kuma mace da mai gida ya mutu ya barta da ɗa ko 'ya'ya gaskiya babban aiki ne. So kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so to ta halin kaka ta nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma asiri saboda wasu 'ya'yan ba su da fahimta ko ya kai ka ganar da su ba za su gane ba to kin ga da yaro ya je shiga wani hali wanda kila mahaifin ya dan baca su da kashe-kashen kuɗi sai ki gani baya iya kofin sai zama maka damuwa dole sai ka nema ka meeting up ko da ba za ka meeting up ga fuli abinda baban yake mai yanzu za ka so ka yi mitin up wani daga ciki saboda ka kare mutunci shi ba wai it's easy ba ne gaskiya is something that is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai ba su da yan uwa ba wanda ya rasu ko kuma zan ce baban yayan ba shi da yan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa su za ki gani abin da suke nema gadon ka kawai suke bukata so ba za su kula da yayan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani shine zaki gani sun sa maka hannu su ce okay to za su kira a ah, wane yana makaranta fa ya batun kudin makaranta ya aka yi koda da gado haka ya kamata amma sai shiga zamanin yanzu zumuncin nan ya kare abin da ake bautawa shine kudi. To maza dai su aka sani da ɗaukan nauyin iyalansu. amma bayanan ki ya nuna cewa wani lokaci yunkurin mata na fuskantar tasgaro sakamakon irin nauyin da maza suke dora musu. In dai ka aure mace mai aiki ya kamata wasu abubuwa gaskiya kana daga mata kafa. saboda bai yiwuwa a ce mace mai aiki ta zama kaman a total housewife bai yiwuwa isa ya kamata ka dandaga mata kafa wasu ababa kana overlook in ba haka ba ba za a ci maguri ba in kuma ka kiya she ga ta masu ta gaji koda za ta kai inda take son ta kai kan ta kai an galabaita an wahala in ba yi sa'a ba ma ta kasa kaiwa wurin saboda an samu maza da yawa wani matan shi malamin makaranta ne wani matan shi ma'aikaciya ne ya san ga aikin da kai take yi ga lokacin da take zuwa aiki ga lokacin da take tashi wani shi ya ce a'a ni karfe uku da yamma nake son ki dawo gida tana mai gida mu karfe hudu muke tashi ta ce a'a ni dai karfe uku nake so kaman you are asking for the impossible she sa wurin aiki in ba yi sa'a ba she a sallame ta akwai wanda matan shi ta shirya za ta aiki she ce a ina son ki dafa min farin shinkafa kuma lokaci ya kai za ta fita shi sa muke ce ya kamata a riga daga musu kafa ya ce ah ba ka ce kaza kake so na dafa a'a na sake hankali na farin shinkafa nake so wane gashi lokacin karatu na ko lokacin aiki na gashi ka ji ya ce a ah, tankan abin da kike yi ya fi auren ki muhimmanci to inda suke kai maudu'in kenan sai ka ga an bari mace ta masu ta galabaita bata san yadda za ta yi ba in ta ki yi a tuhumance ta dama mata masu ilimi dama mata masu karatu dama mata ma'aikata su ne 'yan ma'aino mai rai su ne ba su biyayya su ne ba su kaza ma mazajensu irin matsalolin da mata ma'aikata ke samun kenan kuma ba voices ba wanda za ta fito ta yi magana saboda ana tsoron a ce a ah, mata sun zo suna claim wasu ababen da bai kamata su claim ba. Hajiya Hafiza a bayananki na baya kin ambato matan filato ko za ki mana karin haske akan matan filato da kuma kasancewar ke ba yar filato ba ya aka yi kike ba misali da yan filato. Ya yi maganar matan filato sabili da ina ga zan ce rabin rayuwa na a can na yi shi kuma ina da ƙawaye da yake 'yan plateau ne suna ga inda suke ƙoƙarin nema amma a yanzu kam da yawa da na sani maza 'yan plateau da kuma abokanai yan uwan abokanai na da na sassani suna kokarin neman nasu suke har yanzu mata da yawa a hada da plateau da ba plateau ba za ki gani su suke nema su rufa ma kansu asiri mazan ko sun nema suna ma kansu Naturally matan plateau su Allah ya yi su masu san neman na kansu ko ta halin ƙaƙa. wannan ina da abokane da zan yi shaida a kansu saboda kin san a family an akwai competition a society akwai competition so guri ne da suke so su ga cewa ka su zama abin dariya a gari hada aikin gida da neman na kai abu ne mai nauyin gaske kina ganin wannan na daga cikin abin da ke janyo koma bayan mata wani sa'in ba a samun support a gida ba a encourage a gida to da ana saura da rashin encouraging ne kawai discouragement kawai ne ba a mara ma mutum baya da ana saya daidai wannan kawai ne da ya da yi sauki don wata allah ya riga ya yi ta ta tun ta san abin da ta saka a gabanta tana son ta yi to amma wani sa'in ana hadawa kuma ne da kuma mai kokarin a ga an taushe an hana ci gaban akwai wani baba yanzu haka ya riga ya kasa ma kanshi da zaran yar shi ta kare sakandare senior high ko junior high aure zai mata ta so bata so ba tana da kamun kai bata da kamun kai ya dace ta yi aure wannan shekarun bai dace ta yi aure wannan shekarun ba shi dai aure zai mata kawai saboda karatun ma ba wani amfani yake da shi ba za ta yi karatu ta yi jama'a ta yi menene ta gama ta je ta kare a kicin to ni dai a takaice ina ganin kamar yadda allah subhanahu ta'ala ya fadi wai hal yastawi alladhina ya'lamuna ladina la ya'lamun shin wa'anda suka sani da wa'anda ba su sani ba sun zama daidai kuwa ai ko kicin ta shiga da ilminta ai gara ta shiga ilimi eh, kicin da ilimi akan ta shiga ilimi eh, ta shiga kicin da jahilci saboda jahilci babban cuta ne jahilci babban ciwo ne a ta tarbiyyar yara ana bukatan ilimi da ilimi ake tarbiyyatar da yara da hil ilimi da wayewa da shi ake tarbiyyatar da yara shi sa irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan ka ga mace tana son ta yi karatu sha a aure za a miki ka kaga mace tana karatu akwai masu boyewa su je makaranta saboda mazajensu sun hana su Hajji Hafiza mun dawo gare ki. Mace da za ta ce tana jira sai mai kuɗi tana neman gidan sauƙi ta zama queen zauna ta naɗa ƙafa inda hali a mata tausa a sa ruwan wanka a yi mata komai inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka. Kin ga irin wa'annan matan in kika kula sai kiga sun ƙare a cikin matsala saboda ba su da niyan komai kuma ta haka sai ki ga maza mayo da rani za su zo at the end of the day za su iya zuwa su yi hayan mota za su iya zuwa su yi hayan sutura har turare akwai labarin da na ji haka sai ya aure ki sai ki ga cewa komai karya ne har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ke zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya to shekara ɗaya nan na karewa za ku koma ku soma from the scratch ke kuma ki riga kin ayyana mu ranki cewa fa ke fa mai kuɗi kike so sai kiga sai ki nema saki ko kuma ki abin da zai sake ki saboda ki fita ki je ki dada neman mai kuɗin to me yake jawo haka saboda duk mace da take da tawakkali ga Allah wanda Allah ya bata shine nata so wani maganan kina jira Allah ya baki mai kuɗi in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki there's no food for a lazy man sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema wannan is understandable amma wai a ce sai ki ce a'a ke ba za ki nema ba to akwai matsala sai ki ga irin wa'annan matan daga baya za su kare wata za ki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme amma in kika ji irin abinda da kuma suke yi wallahi tallahi ba za ki sai su ne biyar ba. mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya yi halinsa amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya. Yanzu sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru. nan wannan makon ne da jaridar kamarun tribune allah ta labarta mana cewar kasar kamaru ta kammala kaurin da ta dauka a idanun duniya na kawo karshen wasan kofin kwallon kafa na nahiyar afirka karo na 34 wanda kasar ta garbi kasashe guda 24 domin ta wannan gasa sai dai karon farko kenan da kasar afirka kwaya ɗaya tilo da ta fara karɓar irin waɗannan ƙasashe a guda 24 kuma an kammala gasar cikin annashuwa da jin daɗi sai kuma jaridar mutation ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta hango mana cewar hukumar zaɓe na ƙasar jamhuriyar kamaru election kamaru mai zaman kanta ta fara gudanar da ayyukanta na sabunta kuri'o'in al'umma a faɗin ƙasar ta kamaru baki ɗaya domin dumfarar zaɓe mai zuwa na gama gari sai kuma jaridar economy ta ƙasar kamaru ita kuma ta ce akwai alamar cutar muran tsuntsaye a jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su musamman wajen karyar tattalin arzikinsu sai kuma jaridar economy har ila yau ne ta sake yi mana bayani kan cewar a jihar arewa mai nisa na kasar jamhuriyar kamaru gwamnatin kasar ta ware zunzurutun kuɗi har sai fa miliyar goma sha tara domin gina hanyar marwa zuwa buturwa da ke can jihar ta arewa mai nisan domin inganta rayuwar al'ummar waɗannan bangaren jaridar realite kuma ta bayyana mana cewar darakta tana na hukumar ruwan shan kasar jamhuriyar kamaru kan wata musta javet balanga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a garuruwa da ke kasar jamhuriyar kamaru domin sauƙaƙa kawo al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta waɗanda suke ayyukan yau da kullum jaridar horizon kuma cewa ta yi an kammala wasan afkan a kasar jamhuriya kamaru wanda shugaba biya ya yi alkawari za a gudanar a faɗin ƙasar baki ɗaya kuma shugaban ya yi alkawarin cewar za a kama duk waɗanda suka yi almundahana da kudaden da aka ware na musamman don aiwatar da ayyuka nagari a wasan na akon shugaban ya umarci hukumar da ke kama masu yi wa tattalin arzikin kasar jamhuriyar kamar ta ke, bayani cewa su ci gaba da gudanar da ayyukansu na ba sani babu sabo za mu kammala shaidar namu na wannan makon ne da jaridar lushu ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru orange masu zaman kansu suke kara tsawwala al'umman kasar ta kamaru tsadar yanar gizo-gizo a faɗin kasar baki ɗaya. An ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan kasar kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a faɗin kasar baki ɗaya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Rasha na ƙoƙarin mamaye Ukraine sannan ya buƙaci shugaban Rashar Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani. babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi a ranar talata cewa miliyoyin mutanen yemen na cikin haɗari yayin da kudaden tallafi ke shirin karewa masu sauraro nan mu kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kama za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa sai solomon abu wanda ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a wuni lafiya